Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha shida Sai na ji wata babban murya tana magana daga haikalin, tana gaya wa mala'iku bakwai ɗin nan cewa, Ku tafi, ku juye wa duniya waɗannan kwanoni bakwai na fushin Allah. Daga nan, mala'ika na farko ya tafi ya juya abin da yake a kwanonsa a kan duniya, sai waɗansu mugayen miki masu zafi sosai suka fito a jikin mutanen da suke da lambar wannan dabba waɗanda suka kuma yi wa siffanta sujada mala'ika na biyu ya juye abin da yake cikin kwanonsa a kan teku ruwan teku kuwa ya juya ya zama kamar jinin mutumin da ya mutu sai dukan halittun da suke da rai waɗanda suke cikin teku suka mutu sai mala'ika na uku ya juya abin da yake cikin kwanonsa a kan kogunan da mabubugan ruwa sai suka zama jini, na kuwa ji mala'ika wanda yake da iko a kan ruwa ya ce, Kai mai gaskiya ne a shari'arka, ya mai tsarki, wanda kake a yanzu, kake kuma a da, gama mutane sun zub da jini, jinin tsarkaka da na anabawa, gashi yanzu ka ba su jini su sha. sakamakon kenan sai na ji murya daga bagadin tana cewa ya ubangiji Allah mai iko duka shari'arka mai gaskiya ce mai adalci ne kuma sai mala'ika na hudu ya juye abin da yake cikin kwanonsa a kan rana aka kuwa yarda mata ta kone mutane da tsananin zafinta sai tsananin zafin nan ya kone mutane har suka yi maganganun saɓo ga sunan Allah, shi da yake da iko akan waɗannan bala'i, amma ba su tuba sun ɗaukaka girmansa ba. Sai mala'ika na biyar ya juya abin da yake cikin kwanonsa kan kujerar mulkin wannan dabba, sai duhu ya rufe mulkin dabbar. Mutane kuwa suka ciji harshensu saboda azaba, suka kuma yi saɓo ga Allah na sama saboda azabarsu da mikinsu, amma ba su tuba daga mugayen ayyukansu ba. Mala'ika na shida ya juye abin da yake cikin kwanonsa a kan babban kogin Euphrates, sai kogin ya bushe domin a shirya wa tsarakunan daga gabas hanya. Sai na ga aljanu masu kazanta guda uku waɗanda suka yi kama da kwaɗi. ɗaya yana fitowa daga bakin dodon nan mai siffar maciji ɗaya kuma daga bakin annabin nan na karya su ruhohin aljanu ne waɗanda suke yin alamun ban mamaki suna kuwa fita zuwa wurin dukan sarakunan duniya domin su tattara su saboda yaki a babban ranan nan ta Allah mai iko duka ku tuna almasihu ya ce gani nan zuwa kamar ɓarawo mai albarka ne duk wanda yake zaman tsaro yake kuma sanye da rigunansa, domin kada ya yi tafiya sirara a gasirancinsa. Sai aljanun suka tattara sarakunan nan wuri ɗaya, a wurin da ake ce da shi Armageddon. Mala'ika na bakwai ya juya abin da yake a cikin kwanonsa a sararin sama, sai wata babban murya ta fito daga kujerar mulkin a cikin haikalin. tana cewa, An gama, sai aka yi walkiya da ƙararraki da tsawa da kuma babbar rawar ƙasa irin wanda ba a taɓa yi ba tun halittar mutum. Babbar rawar ƙasa ce ƙwarai, babban birnin nan kuwa ya rabu kashi uku, biranen dukan al'ummai kuwa suka rushe. sai Allah ya tuna da Babila mai girma ya kuma sa ta sha kof na fushinsa mai tsananin gaske kowane tsibiri ya nutse manyan tuddai kuma ba a kara ganinsu ba manyan kankara masu nauyi wajen kilo hamsin suka faɗo daga sama akan mutane har mutane suka yi sabo ga Allah saboda bala'in kankarar gama bala'in ya yi muni kwarai.